manuniya. so idan har tsarin da aka bi na kawo ci gaban ƙasa ne ba wai manufa ce ta wasu arziki ba to ina ganin abin zai iya haifar da ɗame ido muna maraba da wannan dalili apc sun yarda jama'a ba sa son su amma sun ce za su sai mutane da kuɗi wasu 'yan najeriya kenan suka fara borin baje mabambantan bayanai game da maganar canjin kuɗi tuni ma dai fulanin da suka fi rayuwa cikin daji suka ce wannan sabuwar maganar sauke sauyin kuɗi su za ta fi wa raɗaɗi to kai kana tunani da cewa ba wani ba fulani ne ina ina ruwan shi da banki yanzu na tabbatar gaya maka da cewa har yanzu fulanin nan muna wasu mu suna zaune a inda babu network sai dai kuma yan majalisar kasa sun ce suna nan suna jiran bayani daga bangaren gwamnatin tare na jira duk da ke dai sun san maganar ba daɗi ba wai ba a taɓa yi ba duk abin da zamu magana kai shi muna da darasin sa ne don hakan ga in tsaya yanzu in ce ina eh, gamsu da abun da zai afkuwa to ba kyauta ma kaina ba amma muna jiran sauraron cikakken bayani shi kuwa dan takarar shugaban shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Bakar gaya wa duniya yake abin da yasa a wannan karan yake takarar shugaban ƙasa gaba gadi. Dama suka ce a PDP ba ta yi musu komai ba suka ce suna so su ga canji to sun ga canji to jiki <laughs> Waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin miliyon da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan leƙa kurɗi kurɗi. Shiri na casa'in cikin jerin shashiren manuniyan da kan nuna masu aro abubuwan da ke faruwa cikin nishaɗi. Mai yiwa nishaɗin kuma cikin sha'anin canjin kuɗi a Najeriya ne ya sa masana suka fara maganar in dai ana son samu sai an shimfiɗa sharaɗi. Kwamarar Musa Abdullahi Sufi ya sanar da duniya cewa wannan canjin kuɗi zai taimaka amma dai ya zama wajibi a yi hattara kada mai rawa ya wuce makaɗi. To idan har tsarin da aka bi na kawo ci gaban ƙasa ne ba wai manufa ce ta wasu arziki ba ba manufa ce ta a tuskuna wasu ba to ina ganin abin zai iya haifar da mai ido wurin kamar yadda aka ce rage wasu kuɗaɗe da yake waɗanda ana ganin cewa na jibi ne ko kuma a rage kuɗaɗen a hannun mutanen da suke watakila za su yi amfani da shi wurin mugunta ko kuma ana ganin zai iya taimaka wurin inganta tsaro kamar yadda shi shugaban efcc bawaye magana amma kuma ni a wurina na fi son in gama cewa an dawo mana da maganar amfani da kuɗaɗen karafa irin su kwabo sisi kwandala da sauran irin waɗannan domin za ka cewa sauran ƙasashe wannan abin yana bada gudunmawa kwarai wurin samun darajar a arzikin kuɗin ƙasa yanzu ka je ƙasar Nijar kana iya amfani da kadago kana iya amfani da gasu nan dai kuɗaɗe ƙanana ƙanana yaro kaɗan bashi abu amma yanzu kaga rashin waɗannan abubuwa sun ƙara gudunmawa sunan na so a ci gwamnati ta kalli ɓangaren yadda za a inganta waɗannan. Sai dai kuma duk da ikirarin cewa gwamnati tana sanya wannan sauyin kuɗi ne danganin ta toshe kafar rarrabawa masu zaɓe kuɗi kamar yadda ake ta yama ɗiɗi. Jigon jam'iyyar PDP a jihar Jigawa Honorable Aliyu Muhammad Tukur Gantsa ya gaya wa shirin manuniya waɗanda za su samu matsala da wannan canji su ne masu shirin yin maguɗi. Muna maraba da wannan dalili APC sun yadda jama'a ba sa son su, sun yadda sun gaza, amma sun ce za su sai mutane da kuɗi. A yanzu haka duk 'yan takarkarin apc babu wani abu da suke wa talakar najeriya illa su ce za su sai ƙuri'arsa dubu ɗari ko dubu hamsin ko dubu goma ko kuma ya kawo katinsa simar alkawarin karya ni na ga wannan da idona kana ganin kamar yadda ake faɗa mutanen pdp su ba sun yi tanadin kuɗin nan ba ka ganin hukuma za ta shafe ku ba za ta shafi ɗan PDP ba da dan PDP baya gwamnati ai su suke gwamnati yau shekarar su takwas hatta kai ta kawo lalacewar tattalin arzikin Najeriya ya fito fili duk duniya ta sani wasu suna ganin cewa kuma ba tsira za ku yi ba domin kuɗin takar na shugaban ƙasa an ce ya yi suna wajen amfani da kuɗi ina so mutane su fahimci waye Atiku Abubakar Atiku Abubakar an kai shi kotu sau ashirin da tara a Najeriya a tarihinsa duk ana bincikarsa da almundahana amma kotu sau ashirin da tara nan ba wacce bata wanke shi ba. shiguwa shugaban kungiyar Fulani ta miyata Allah Kautal Hore Alhaji Abdullahi Bello Badejo baje bayani yake na cewa Fulanin ƙasar nan su za su fi kowa buguwa game da wannan sauyin kuɗi. To kai kana tunani da cewa ba wani ba Fulatani ina ina ruwan shi da banki. Ni kan kaina ina harkan saya da sayar da dabbobi. Duk wanda ka je ka sayi dabbobinsa guda talatin hamsin abinda zai ce maka yana son kuɗinsa ne ka kawo masa a domin saboda shi ma zai biya wasu ne a nan cikin kasuwa don su koma rugagen su su koma su je su abin nan babu abin da ya dame su da al'amarin banki idan ka duba kuma bafulatani ne kai fa za ka bar gari ka taka kilomita ɗari baka kai rigan da yake ba a cikin daji to wannan kaga ai wani abu ne wanda yake ko ba komai za a mai uzuri yanzu na tabbatar gaya maka da cewa har yanzu fulanin nan muna wasu mu suna zaune a inda babu network to kaga ire-ire wannan mutanen za su daɗe ba su ma san da wannan abin da yake faruwa ba har watannin masu zo su kare karsanta abin ya to musu asara ina laifi da a ce an bar shi shekara guda ko ko wata shida kamar muna zuwa ai kamar saudi da sauransu dubai ai akwai wasu kuɗaɗe wanda zaka gane da cewa an canja su ma tun ina karami ina zuwa haji har yanzu kuma in naje ina kan tsintan wannan kuɗin in aka baka canji ai kaga yana tabatawa a hankali sai dai kuma majalisar ƙasa ta ce wannan magana ta sauyin sabon kuɗi ita ma jinta take a matsayin raɗe-raɗe kuɗi. Ko da kuma sanata Sabiya Kaura ya ce suna nan a gefe suna jiran gwamnatin tarayya ta zo ta baje bayani akan wannan sauyin kuɗi kada su yi bayani a ce sun faye zamuɗi. A matsayina na ɗan majalisa ina gaya maka wannan al'amarin ban samu kwanciyar hankali ba kuma har yanzu nan da muke magana da kai bana da kwanciyar hankali domin duk abin da zai taɓa al'umma kuma abu ne wanda an ka taɓa yi baya ba wai ba a taɓa yi ba duk abin da za mu magana kai shi muna da darasinsa ne don hakan ga in tsaya yanzu in ce 'Eh na gamsu da abun da zai afkuwa to ban kyauta ma kaina ba amma muna jiran sauraron cikakken bayani wanda za a fito da shi ne yadda abin da ya afku baya 1980 ko shekara ta 1984 ba zai afku ba a wannan karo idan har zai afku to akwai matsala cikakka amma kuma ya an kai mana bayani gamsasshe wanda abin nan ba zai auku ba wallahi alhamdu amma in zai sake aukuwa za mu ba shi shawara majalisar nan cike take da masana iri-iri amma an taɓa yi muna da su su mun san sa'ad da an kai abin nan ah, kuma gwamnati don ta yi tsarin al'amari ko ta riga ta kai ƙarshen shi in ya zama to ba shi ne abin da talakawan ƙasa suke hange mafi ala ba to wajibi ne ko kuma yana da kyau gwamnati ta ta yi nazari san abin da za ta yi akai. da yake ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku abakar ya leƙa ofishin muryar amurka da ke washington a shirin shiga zaben shekarar baɗi shugaban shugaban sashen Hausan Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya saka mai tambayar cewa dame dame ya tattaro a wannan lokacin da yake ganin a zaben zai tsallake siraɗi. E eh, to ka sani idan kana da eh, kishin kasan ku za ka duk iyakacin kokarin da za ka yi ka tabbatar da canje canje da kake so ka gani an kawo kasan nan za ka ci gaba da yin kokarin ka sai kuma lokacin da Allah. A ra'ayinka me yasa a can bayan nan baka samu nasara ba? Ah, dalilai da dama kwarai da gaske. Ka ɗauki misali lokacin lokacin ne na samu rashin jituwa da shugaban kasa a lokacin kuma ya faɗa mini oh, eh, ya ce zan faɗa maka ba za ka gaje ni ba na ce wai eh, ya kuke kun shirya ko har tukwa nan kuna ta ta rigima kai dai aje kawai kamar ka za gashi amma dai a wannan karo kana da karfin imani saboda me yasa kake da karfin imani a wannan karo ne eh ganin karbuwar jam'iyyar namu mm. a yanzu a Najeriya dama suka ce a ah, PDP ba ta yi musu komai ba suka ce suna so su ga canji mm. to sun ga canji yanzu ga canjin ga PDP ga kuma APC da suka zaba ga inda suke to jiki <laughs> me yanka game da um, yan takara da ke takara da kai Tinubu kwankwasa da peter obi ya kake yi da su yawon dukansu na san su kuma eh, dukansu kuma na hurɗar siyasa da su don ka mm. ba wani sabon mutum a ciki wanda ban sani ba ni kuma ba ba sabon mutum ba ne wajen su kana jin ɗaya daga cikin masu takara da kai watakila zai zo ya kwankwasa maka kofa ko kwa ya nemi ko haɗa kai eh, abu ne mai yiwuwa a siyasance Iya iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da suka rage musu fana ƙara ƙarewa saboda haka kada su bari su yi gyangyaɗi. Domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki ɗari biyu da shida ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallamar sukin kulirin domin ko ba su da yadda za su yi wani kifaɗi. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen ganin wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shiri daga kowane kurɗi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.